وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك أمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوا وانا مسلا مسلاتي تارن البركة مسلا مسلاتي مغلقا لكي ننتكين غرم بوشي أجهر بوشي a wannan yammaci na juma'a yau muna sha shida ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1444 wanda kuma yake daidai da bakwai ga watan hudu miladiya ta 2023 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul hajji yau za mu shiga tafsirin ayata 52 insha Allah kafin mu shiga tafsiri akwai wata baiwar Allah da za ta karbi kalmar shahada ah, kina zina kina so za ki shiga musulunci ne wani ne ya ce sai kin zo kin shiga musulunci ya matsa miki ko musu ta safe da yarda ki ba tilasta ki akai ba to abinda ake nufi musulunci shine bautawa Allah shi kadai ba tare da bauta ma wani ba shi ba ba a yadda a wa kowa ba sai Allah shi kadai ba a bauta wa mala'iku ba a bauta wa annabawa da manzanni ba a bauta wa waliyai ba a bauta wa kowa sai Allah sannan kuma mutum ya yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu manzon Allah ne Allah subhanahu wataala ya aiko shi da sako na ƙarshe wanda ya gaskata dukkanin annabawa da suka gabace shi idan mutum ya yadda da waɗannan abubuwa guda biyu to ya yi cewa shi musulmi ne a yin yarda da waɗannan abubuwa to zan faɗi kalmar shahada in kika faɗa to daga nan kin zama musulma kamar kowa sai ashhadu ashhadu Allah ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan rasulullahi to masha Allah kin zama musulma kamar kowace musulma abinda kika ce kin shaida kin yadda cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sannan kuma kin shaida kin yadda cewa Muhammadu manzon Allah ne kin yarda da wannan to daga yanzu ke musulma ce kuma ba ki da bambanci da sauran musulmai abinda zai bambanta ku a gurin Allah shi ne tsoron Allah da kyakkyawan aiki ki je za ki ya sunan ki ya sunan ki to yanzu kina son sunan ki na da ko za ki canza yawwa kina son ya ɗinki ko kuwa za ki canza wani suna da wani suna kike so kin zaɓi sunan yar manzan Allah muna muke addu'a Allah subhanahu wata'ala ya baki jajircewa da tsayawa akan wannan addini Allah kuma subhanahu wata'ala ya miki albarka sai ki ki je ki wanka ki kame bakin ki har zuwa lokacin da za a sha ruwa sannan kuma ki samu inda za ki rika koyon karatu da sanya za ki sallah tsarki da sauran abubuwan da ake bukata da gare ki Allah ya taimake ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من ta'ala ce wa ma namin min min rasulin wala na biyan illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi ummiyatihi wa ma namin min min rasulin wala na biyan ba mu aiko da wani manzo ko annabi gabaninka ba illa idza tamanna sai idan yayi karatu alqa ash-shaytanu fi ummiyatihi sai shaidan ya jefa wasu wasi da shakka a cikin karatunsa fa yansakhu ma yulqi shaytanu sai Allah ya bata abinda shaytan ya jefa thumma yuhkimu Allahu ayatihi sannan Allah ya tabbatar da ayoyinsa wallahu alimun hakim Allah mai cikakken sani ne kuma mai hikima ne ayoyin da suka gabata a cikin wannan sura ubangiji subhanahu wata'ala ya sanar da mu cewa mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam wato larabawa quraishawa sun karyata annabi sallallahu alaihi wasallama sun kuma jefi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da wato maganganu iri-iri wani lokaci su ce da shi mawaki wani lokaci su ce da shi boka wani lokaci su ce da shi matsafi wani lokaci su ce da shi mai taɓin hankali wani lokaci abinda ya zo musu da shi su ce tatsuniyar mutanen farko ce kuma mun ga yadda Allah subhanahu wata'ala yake kalallashin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwantar masa da hankali yana nuna masa cewa wannan al'amari da ya zo da shi da kuma abinda ɗan uwansa suka fuskance shi da shi ba shi ne faro ba a gabaninsa an yi annabawa da yawa an yi manzanni da yawa kuma an karyata su Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana daga cikin irin izgirin da suke wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suna masa izgili da cewa ya gaggauto musu da azaba idan har ƙarya har gaskiya yake faɗa musu kuma idan har abin da suke kai ba gaskiya ba ne kuma ta shi da suka yi suna yi wa kansu suna jawo wa kansu fushin Allah ne to ya gaggauto musu da azaba in dai da gaske ne suna sai masa wannan to kuma a nan sai ubangiji su wani ala, ci gaba da kawo bayani game da wani nau'i na ƙaryatawa da ake yi wa ayoyin Allah ta hanyar jefa wasu wasi da shubaha ga rikici da rudani a cikin ayoyin Allah domin kada mutane su fahimta domin a kawo wa mutane rudu kasu su fahimci gaskiyar da take cikinsa kuma wannan ya sa masu raunin imani su masu imanin su ya raurawa imanin su ya girgiza to ne Allah subhanahu ta'ala yake faɗar irin yadda ubangiji subhanahu ta'ala yake magance wannan shubuhohi da wannan wasuwasi da rudani da wasu suke kokarin shigo da su cikin addinin musulunci ubangiji yana kawar da su daga wato zukatan muminai waɗanda suka fahimci gaskiya su kuma kafirai su ƙara dulmiya cikin Shi shine Allah yake cewa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin gabaninka ya rasulullah ba mu aiko da wani manzo ko annabi ba ba ba aiko da wani manzo ko annabi ba a nan wannan gaba ba mu aiko da wani manzo ko annabi ba yana nuna maka bambanci tsakanin manzo da annabi yana cewa akwai wanda ake kiransa manzo manzan Allah akwai kuma annabin Allah dukkan a manzan Allah annabin Allah ne amma ba duka annabi ne ke manzo mutulaki ba ko da ko yana da wani nau'i na risala wato saƙo da yake ɗauke da shi amma in aka tashi kiransa kawai da suna wato zallan suna ba za a ce masa manzo ba sai da ce masa annabi to wannan ayar tana daga cikin abin da yake nuna cewa akwai bambanci tsakanin waɗannan kalmomi guda biyu rasulullahi da kuma nabiyullahi malamai sun yi ta maganganu daban-daban iri-iri wajen su bayyana bambanci tsakanin waɗannan kalmomi guda biyu manzan Allah da annabin Allah mai ake nufi da wannan mai ake nufi da wannan to amma mafi kyan magana da aka samu ta malamai game da wannan wato bayanin wannan bambanci ta ce maganar shekul Islam Ibn taimiyya alaihi rahmatullah wacce yi a cikin littafin sa'an nubuwat cikin mujalladinsa na biyu shafi na 714 har zuwa 720 inda yake cewa annabi in aka ce annabi shine wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba shi labarin abin da yake oye ya sanar da shi wani abu wanda ba kowa ya sani ba shine man yunabbi'uhu Allah shi kuma ya ba da labarin abin da Allah ya ba shi labari Yace to idan aka aika shi zuwa ga wasu mutane da suka saba wa umarnin Allah suka bijire wa Allah don ya isar musu da saƙon Allah ya isar musu da wannan saƙon da Allah ya sanar da shi to wannan shi ne manzo amma idan ya kasance yana aiki ne da shari'ar annabin da aka aiko gabaninsa yana aiki da shari'ar wani annabi da ya rigaye shi sannan kuma ba a aika shi zuwa ga wani wanda ya saba wa umarnin Allah ba don ya isar masa da saƙon Allah to wannan shi ake kira annabi ba manzo ba Allah subhanahu wata'ala ya zantar da shi ya zantar da shi ya yi masa wahayi amma kuma yana aiki ne da shari'ar annabin da ta gabace shi sannan kuma a aika shi zuwa ga wasu wanda suka bijire wa umarnin Allah suka rungumi kafirci ba ba aika shi zuwa can ba to wannan shi ake cewa annabi ibnu taymiya ya kawo wannan ayar don ya nuna maka bambanci tsakanin waɗannan guda biyu ya ce faɗar Allah da ya ce min rasulin wala nabiyyin a nan ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci aike ga waɗannan nau'ukan duka guda biyu don cewa a farkon ayar wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin kalmar arsalna ta shafi duka biyu arsalna ba mu aiko gabaninka da wani annabi ko manzo ba ko da wani manzo ko annabi ba kaga Allah subhanahu wataala ya hada su gaba daya ya nuna cewa ya aiko su kaga ashe akwai wata risala da ubangiji subhanahu wataala ya ba wa dukkanin dukkanin su wanda ita shine kalmar arsalna take nunawa sannan kuma sai Allah ya ware daya daga cikin su sai ya kira shi rasul daya kuma sai ya kira shi nabi sai ya ce min rasulin wala nabiyyin kaga akwai saƙo da ya haɗa su gaba ɗaya shine maganar Allah ko wahayin Allah da ya yi musu to kuma daga baya sai aka kira ɗaya da rasul ɗaya kuma aka kira shi da nabi wanda yake nuna cewa wannan ar-rasulul mutlaq din mai cikakkiyar mai cikakken wannan saƙon wanda aka ce masa rasul shine wanda aka umarce shi da ya isar da wannan saƙo zuwa ga waɗanda aka saka saba umarnin Allah subhanahu wataala misalin ta kamar annabi nuhu alaihi salam annabi nuhu alaihi salam manzo ne annabi ne annabi ne manzo ne annabi ne Allah ya zantar da shi ya yi masa wahayi sannan manzo ne zuwa ga wasu mutane da suka rungumi wasu suna bautawa ba Allah ba an gane wannan eh, shine risala mutlaka wato cikakken manzanci kuma shi ake cewa manzo ya tabbata a cikin sahih sahih al-bukhari أنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض آه كما يلي زوجك سيبن حبان ده مؤجم الطبراني الكبير ده كما الأوسط hadisi ne tabbatacce annabi sallallahu alaihi ya yake cewa shine farkon manzo da aka aika wa mutane a duniya shi annabi nuhu wa kana qablahu anbiya gabanin sa akwai annabawa gabanin zuwan annabi nuhu alaihi salam akwai annabawan da suka riga shi zuwa ka kamar annabi shisu wa idris kamar annabi idris alaihi masalam wa qablahuma su ma gabanin su ai akwai wani annabi shi ne wa shi ne annabi adam alaihi salam to amma waɗancan duka annabawa ne dukansu annabawa ne annabi adam kana nabiyyan mukallaman kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata annabin Allah ne da Allah ya magana da shi kamar yadda ya magana da annabi musa alaihi salam haka ya magana da annabi adam salam ibn abbas alaihi rahmatullah yana cewa kana na adama wa nuh asharatu qurun kulluhum ala islam kafin zuwan wato tsakanin annabi adam da annabi nuh akwai karni karni har goma da aka yi wato al'ummu daban-daban har guda goma dukkaninsu kuma suna kan musulunci wato dukkaninsu Allah kaɗai suke bautawa ba su kauce wa bautar Allah ba ba su koma ga shirka ba to waɗannan annabawa sun zo cikinsu amma ba manzanni ba farkon wanda ya fara zama manzo shine annabi nuhu alaihi salam shine farkon manzannin Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ƙarshen annabawa da manzanni shine karshen annabi banzo da Allah subhanahu ta'ala ya aiko a bayan duniya to shine malam ibnu taymiya yake cewa fa ulaika al anbiya yatihim wahyun min Allah bima yaf'alunahu wa ya'muruna bihi al mu'minina allazina indahum su waɗannan annabawa waɗanda ba manzanni ba wahayi yana zuwa musu daga Allah zuwan wahayi da yake musu daga Allah shi mai da su annabawa inda ba a yi musu wahayi ba to ba za a kira su annabawa ba da aka yi musu wahayi sai suka zama annabawa to daga nan ubangiji subhanahu wata'ala ya umarce su ya musu wahayin abin da za su rika aiki da shi kuma su rika umarnin muminan da ke tare da su a tare da su akwai muminai wanda daman su muminai ne amma kuma suna buƙatar wata shiryarwa ta annabci sauraka sai Allah ya kawo annabawa da za su rika musu bayanin shiryar Allah kamar mai kamar malamai a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga malamai <coughs> ba sa zuwa da wani sabon abu amma suna bayanin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar ya wato ya zo da shi ne shine yake ta kama kunu ahlu shari'ati alwahida yaqbaluna ma yuballighuhu alulama an rasul kamar yadda wanda suke bin shari'a daya suke karban abinda malamai suke karantarwa daga wannan manzon da Allah ya aiko musu kamar malaman wannan al'umma da suke bayanin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to haka annabawa suke a cikin al'ummunsu suna musu bayanin abin da Allah subhanahu wataala ya musu wahayi da shi da kuma abin da wani manzo ya gabata ya bari to ne ma da yake cewa kazalika anbiya ubani isra'il haka nan annabawan banu isra'ila ya'muruna bi shari'ati at-taura suna umarni da shari'ar at-taura wato suna aiki da shari'ar at-taura shari'ar at-taura ita ce shari'ar da Allah subhanahu wataala ya bawa annabi Musa alaihi salam annabi Musa annabi ne kuma manzo ne Allah ya saukar masa da at-taura inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nurun yahkumu biha an-nabiyyun alladhina aslamu للذين هادوا والربانيون والأحبار بما صحفظوا من كتاب الله كاغا الله سبحانه وتعالى yake cewa mun saukar da at-taura fiha hudan wa nur akwai shiriya da haske a cikin ta yahkumu biha annabiyuna annabawa suna hukunci da ita kaga annabawa ana nufin annabawan banu isra'ila suna hukunci da me suna hukunci da at-taura at-taura ita ce littafin da Allah subhanahu wata'ala ya bawa annabi Musa alaihi salam wa qad yuha ila ahadihim wahyun khas akan iya yi wa ɗaya daga cikin waɗannan annabawan banu isra'ila ɗin waɗanda ba manzanni ba akan iya yi wa ɗaya daga cikinsu wani wahayi na musamman fi qadiyatin muayyana a cikin wani wato wani hukunci sananne wanda ake tattaunawa ko ake wato ta taɓar eh, eh, za a kansa to akan yi masa wahayi a kan wannan hukuncin walakin kanu fi shar'i taurati kal'alimi lazi yi fahimuhu Allah fi qadiyatin ma'anan yi tsabiƙul ƙur'an malaci to amma su annabawan banu isra'ila a game da shari'ar attaura kamar malami ne a cikin wannan al'umma da Allah yake ba shi fahimta fahimtar kuma da za ta dace da alkur'ani saboda haka haka suke ba sa wato fita daga cikin shari'ar attaura kamar me yace kama fahama Allah Sulaimana hukm al-qadiyya allati hakama fiha fiha huwa wa Dawud kamar yanda Allah subhanahu wata'ala ya fahimtar da annabi Sulaiman akan wani hukunci da shi da annabi Dawud mahaifinsa suka yi wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari yayin da annabi Dawud ya yi wani hukunci ga wasu mata su su biyu da suka zo za su fita Suleiman ɗansa alaihi salam yana waje ya ce ku zo mai ya muku hukunci da suka faɗa sai ya gyara hukuncin shine Allah ce fa ha Suleiman? muka fahimtar da Suleiman wannan hukunci wannan hukunci annabi Suleiman ya same shi ta hanyar wahayi kaga wani wahayi ne na musamman amma kuma da shi da mahaifinsa annabi Dawud dukkaninsu suna yin hukunci ne da da taura da cewa su annabawa ne ko manzanni ne فالأنبياء ينبئهم الله فيخبر فيخبرهم بأمره ونهيه وخبره مالك النباوة Allah subhanahu wata'ala yana zantar da su kuma yana ba su labarin yana faɗakar da su umarninsa da hannunsa da labaransa وهم ينبئون المؤمنين بهم ما أنبأهم الله به من الخبر والأمر والنهي سوكما أنباوا باين الله يباس العبار abin da ya ba su ya zantar da su abinda ya zantar da su na umarni da hani da labari su kuma su gaya wa waɗanda suka yi imani da su fa in ursilu ila kuffarin to in aka tura su zuwa ga wata al'umma kafirai zuwa ga wasu kafirai yad'unahum ila tauhidillahi wa ibadatihi wahdahu la sharika la suka je dan su kira waɗannan kafiran zuwa ga bautar Allah shi kadai ba tare da an hada shi da kowa ba to kaga daga nan sun zama mai sun zama manzanni yayin da aka tura su zuwa ga wasu wata al'umma kafira wacce ba su yi imani da Allah ba aka ce su yi wato su kira wasu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala su gaya musu su kautawa Allah shi kadai to waɗannan waɗannan annaba sun zama annabawa manzanni to kaga idan aka tura su kuma akwai yiwuwar waɗannan mutanen su karyata su wala budda an yukazzibar an yukazzibar rusula qaumun dole ne waɗannan mutane kuma za su karyata waɗannan manzannin kamar yadda yake cewa kazalika ma a lazina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun kamar haka ne babu wani manzo gabanin su da yazo face al'ummarsa sun ce da shi sahirun matsafi ne ko kuma mai taɓin hankali kaga Allah ce min rasulin bai ce min nabiyin ba saboda an tura shi zuwa ga wata al'umma waɗanda ba su yarda da abin da yake kai ba ba su yarda da kaɗaita Allah ba to kaga za su ce da shi in ma su ce da shi matsafi saboda abin da za su gani tare da shi na mu'ujiza, ko kuma su ce da shi mai taɓin hankali saboda yana gaya musu abin da ya sabawa wa abin da suka tashi a kansa iyaye da kakanni haka na Allah ke cewa yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik ba maganar da za a gaya maka sai irin maganar da an taɓa gaya wa manzannin da suka gabace ka to duk wata maganar da za a gaya maka ya rasulullah kada ka yi mamaki annabawa da suka gabace ka su ma wato manzannin da suka gabace ka su ma an gaya musu wannan kaga Allah subhanahu wataala sai kira su manzanni saboda mutanen su wato kafirai ne kuma sun karyata su shine ce fa innar rusula tursalu ila mukhalifin fa yukazzibuhum ba'dhum annabawa ana tura su zuwa ga waɗanda suka saba wa tauhidi suka saba wa ɗayan ta Allah wajen bauta to kuma wasu daga cikin su sai su karyata su kamar yadda Allah ke cewa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين الله سبحانه وتعالى يتشي وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا من أهل القرى ومتبع أي قوة سقبانك بفاتي مزاجي لك متعنا القريوة ومتعنا برني nuhi ilaihim kuma muna musu wahayi min ahalin qura daga cikin mutanen birni afalam yasiru fil ardi Allah ce su waɗannan kafirai na yanzu ba za su yi yawo a bayan ƙasa bane fa yanzuru kaifa kana aqibatu allazina min qablihim su ga ƙarshen sakamakon ƙarshen al'amarin waɗanda suka gabace su yayi kasance wala darul akhirati khairul lil ladina taqaw kuma dalle gidan lahira shi yafi alkhairi ga waɗanda suka yi taqwa afala ta'qiluna yanzu ba ku hankalta ba sai Allah ce hatta idan sai asar rusul har har zuwa lokacin da manzannin nan suka fitar da tsammani mutanen su za su yi imani suka cire tsammani cewa mutanen su ba za su yi imani ba Allah ce wa zannu annahum qad kuzibu su kuma waɗannan al'ummu su rika zaton cewa annabawan nan sun gaya musu ƙarya cewa lalle an gaya musu ƙarya waɗannan suna karyata annabawa saboda a tsammanin su ƙarya suke gaya musu suna karyata manzannin Allah su kuma manzannin sun fitar da tsammanin cewa mutanen nan za su yi imani gumna surura sai nasarar mu ta zo musu fa nujjiya man nasha sai a tsirar da wanda muka ga dama fa nujjiya man nasha sai mu tsirar da wanda muka ga dama wala yuraddu suna an qawmil mujrimin azabar mu ba mai iya kawar da ita daga mutanen da suke masu manyan laifuka haka nan ubangiji yake cewa inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad kamar haka lalle mu muke taimakon manzanninmu duk sanda aka yi maganar taimakon manzanni to ana maganar an karyata su kuma har ma an yi yunkurin halaka su to sai Allah ya kawo taimakonsa ya taimaki manzanni ya taimaki waɗanda suka yi imani a nan rayuwa ta duniya da kuma ranar lahira saboda haka fadar Allah subhanahu wata'ala a wannan gaba kuma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin ba mu aiko gabaninka wani annabi ko wani manzo ko annabi ba dalilun ala annan nabiyya mursalun wannan yana nuna cewa shi ma annabi an aika shi shi ma aike aike ne ya samu daga Allah tunda an masa wahayi kuma an umarce shi ya isar da wannan sakon ga mu'minan da suke tare da shi wala samma rasulan inda al-itlaq amma in za a kirawo shi da wani suna to ba za a ce masa ar rasulun ba ce masa ar rasulun sai da ce annabiyyu kaga Allah ce wa ma arsalna ya faɗi aiki amma da ya tashi sai ya kira wannan rasulun sai ya kira wannan saura ka aiko shi da aka yi zuwa ga al'ummarsa zuwa ga mu'minan da suka yi imani da shi wannan ba zai sa ya zama ar rasulun ba to kaga tun daga nan za ka fahimci kuskuren waɗanda suke cewa shi annabi an masa wahayi amma ba umarce shi ga kowa ba ba a umarce shi da sanar da kowa ba kawai sai da ya aiki da shi shi a karan kansa wanda kuma wannan babu shi hatta malamai da Allah subhanahu wata'ala ya ba wa ilimi ya yi alkawari da kan cewa ka ba su koya ilimin su ba wa idza akhadha Allahu mithaqa na utul kitab la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna ala ya alkawarin duka wanda ya ba su littafi ya ba su ilimi cewa lalle tabbas bayyana wa mutane kasu ɓoye shi to idan ya zanto malami wanda bai kai annabi ba malami matsayinsa bai kai annabi ba amma an wajabta masa sanar da mutane abin da ya sani to ina kuma ga annabi wanda yake samun wahayi daga Allah a ce shi idan an gaya masa ya koyi ya yi aiki da shi ci kaɗai kai kai kowa wannan babu shi saboda haka annabawan Allah su ma an musu wahayi kuma su ma suna sanar da muminan da suke tare da su bambancin su da manzanni ba a aika su zuwa ga wata al'umma kafira ba waɗanda za su ƙaryata su ko su yi imani da su wannan shine bambancin su shine malai yace li annahu lam yursal ila qaumin bima la ya'rifunahu su ba a kira ba za a kira annabi zallan annabi ba za a kira shi ar-rasul ba saboda ba a aika shi zuwa ga wasu mutanen da ba su san shi ba su san abin da yazo da shi ba bal kana ya'muru al-mu'minina bima hu, annahu haqq shi yana tsakiyar mu'minai ne yana kuma umartar muminai da abin da su muminan sun san gaskiya ne sai dai irin haka za a iya samu waɗanda su yi sakaci ko dai gaskiyar gata sun san ta su aiki da ita ko kuma su jahilce ta ba su tsaya sun karance ta ba kamar yadda ake samu a cikin musulmi a samu waɗanda sun sani amma su take sanin su da kuma waɗanda kwata-kwata ba su nemi sanin ba suna yin abubuwa da jahilci amma da zarar aka karanta musu aka ci to ga abin da Allah ya ce ga abin da Annabi ya ce za su ce gaskiya ne ko ba za su yadda ba ma za su ce gaskiya ne ko da ba za su yi aiki da shi ba to wannan shine bambancin annabi da manzo shine malai yake cewa wa lihaza qala annabi sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya saboda haka ne kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce malamai magada annabawa bai ce magada manzanni ba saboda aikin da suke yi a cikin al'umma malamai aikin da suke a cikin al'umma shine irin aikin da annabawa na banu isra'ila suka yi a cikin al'ummar banu isra'ila shine jaddada abinda annabawan a manzannin wannan al'umma suka zo da shi musamman abinda yake cikin attaura shi suka jaddada su suka kuma karantar da mutane sannan sai malam ya ci gaba da cewa walaysa min sharti rasuli an ya'ti bi shari'atin jadida amma yana da kyau a san cewa ba ba bane in aka ce wani manzo ne sai ya zo da sabuwar shari'a ba dole sai ya zo musu da shari'a sabuwa ba sai ya zo musu da wani abu sabo fil ba a'a yana iya zama manzo ne amma kuma yana aiki da shari'ar annabawan da suka gabace shi kamar annaba manzannin da suka zo cikin banu isra'ila kamar annabi annabi dawud manzo ne haka nan annabi annabi ah, ah, suleiman manzo ne amma kuma bai zo da wata shari'a ba hatta annabi isa alayhi salam duk an ba shi littafi an ba shi littafi shi ma an ba shi injila amma ba duka ya shafe hukuncin da yake cikin Eh, ba duka ya shafe hukuncin da yake cikin attaura ba saboda ka ya zo da wani abu ne na sassauci da attaura ta zo da shi da tsanani to shine nan yake cewa fa inna yusuf alaihi salam malai mana misali da annabi yusuf annabi yusuf annabi ne manzo ne annabin Allah ne ko manzo ne amma shin ya zo da wata wata shari'a da ta saba wa shari'ar kakansa annabi ibrahim bai zo da ita ba shari'ar da yake kai ita ce shari'ar annabi ibrahim alaihissalam kamar kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗa game da mu'min ali fir'aun mu'minin mutanen fir'auna yake cewa laqad ja'akum Yusufu min qabl bil bayyinah fama zaltum fi shakkin mimma ja'akum bih hatta idha halaka qultum lan yab'ath Allah min ba'dihi rasula kadhalika yudhillu Allah man huwa musrifun kadhab Allah subhanahu wataala yake cewa laqad ja'akum yusuf min qabl bil bayyinah tun gabanin annabi musa ya zo muku annabi yusuf ya zo muku bil bayyinati kuma ya zo muku da hujjoji bayyanannu fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi amma ba ku gushe kuna tantamar abin da ya zo muku da shi ba kuna shakkar gaskiyarsa hatta idza halaka sai bayan ya mutu qultum sai su rika cewa lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula Allah ba zai sake aiko da wani manzo ba bayan sa kaga sai ya ce rasula manzo wanda yana nuna cewa annabi yusuf annabin allah ne manzo ne duk da cewa bai zo da wata shari'a ba sai abinda ya samu iyayensa akai wata ba ta millata arai haka yace da bi addinin iyayena sauraka abinda annabi ibrahim da annabi isma'il da ishaq suke kai shine abinda annabi yusuf alayhi salam yake kai haka nan allah yana cewa inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا التي إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده حقيقة ممك وحي يا رسول الله كما يندمك وحي ذوى النبي نوح لكما أنبا وندسك ذوبا ينسى wa auhayna ila ibrahim muka yi wahayi zuwa ga ibrahim wa isma'ila da isma'il wa ishaqa da ishaqa wa yaquba da yaqub wal asbab da jikoki wa isa da isa annabi isa wa ayyuba wa yunus wa harun da ayyuba da yunus da haruna da suleiman Allah ce wa ataina dawuda zabura muka ba wa dawuda zabura to wannan ita ce dunkulalliyar magana wacce ke dauke da bayani game da bambanci tsakanin annabi da manzo dukkaninsu ‘yan aike ne daga Allah subhanahu wata'ala sai dai shi annabi sai dai shi manzo Allah yana aika shi ne zuwa ga al'ummomin da suka kafirce wa Allah a samu su yi imani da shi su karyata shi shi kuma annabi Allah yana masa wahayi kuma yakan samu shari'ar annabin da ya gabace shi kuma yakan yi umarni ya yi hani ya ba da labarin abin da yake cikin wannan shari'a amma ga mominan da suke tare da shi wanda sun yi imani da shi wannan shine bambancin su banda wannan dukkaninsu yan aike ne daga Allah sai dai in aka kira kowanne da sunansa wannan a ce da shi an rasulu wancan kuma a ce da shi annabiyu Allah ce wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin gabaninka ba mu aiko da wani manzo ba ko muka aiko da wani annabi illa idza tamanna sai idan wannan annabin yayi karatu sai in yi karatu alka shaytanu fi umniyatihi sai shaidan ya jefa wasu wasi da shubha cikin karatunsa kalmar tamanna malamai sun yi saɓani wajen fassara ta akwai magana guda biyu kwarara dangane da fassara kalmar tamanna tamanna tana nufin karatu ne koko tana nufin ya yi fata ya ci buri waɗannan su ne ma'anoni guda biyu wanda malamai suka yi kai kawo wajen fassara wannan kalma iza tamanna idan yayi karatu wato qara'a ko kuma iza tamanna idan ya ci buri idan yayi fata sai shi dan ya jefa wani abu cikin fatan nan nashi ko burinsa to shine wasu daga cikin malamai suka ce tamanna tana nufin qara'a iza tamanna idan yayi karatu saboda mai saboda Allah na cewa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya daga cikin su akwai ummiyai wanda ba su san komai daga cikin littafi ba sai karanta shi sai karanta shi kawai suna dai karanta shi rururu amma ba san me suke karantawa ba ai illa qira'atuhu yaqra'una wala yaqra'una wala yaktubuna suna iya karanta amma ba sa rubutawa saboda haka kaga alqa shaytanu fi umniyatihi ma'ana alqa shaytanu fi qira'atihi shaidan zai jefa a cikin karatunsa mai zai jefa shine waswasi zai jefa ashubah wal wasawis zai jefa shubuhohi zai jefa waswasi a cikin abin da annabin yake karantawa don ya katange mutane ya kange su daga bin wannan annabi ko abin da yake karantawa suka ce daga wannan kalma tamanna ne a baitin hassan ibn sabit lokacin da yake yaban sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu bayan an kashe shi yana karatun alkur'ani da daddare yana karanta alkur'ani 'yan tawaye suka hauro gidan suka kashe shi to shi ne yake cewa tamanna kitaballahi awwala lailatin wa akhiraha laqa himam al-maqadir yace tamanna kitaballahi ya karanta littafin Allah a daren sa na ƙarshe a ƙarshen wannan daren ne ya haɗu da mutuwarsa to kaga sai na hassan ibn sabit sai amfani da kalmar tamanna ma'ana ƙara'a ma'ana tala ya karanta littafin Allah to kaga wannan eh, baitin na hassan yana goyon bayan wannan suka fassara tamanna da cewa ana nufin ƙara'a hakanan wani shi ma yake cewa tamanna kitaballahi akhira lailatin tamanniya ya dawo da ala ar ya karanta littafin Allah a ƙarshen dare irin karatun da annabi dawud yake wa zabura a hankali a hankali to kaga shi ma'anan anan yayi amfani da kalmar tamanna ya zo a cikin sahihul bukhari daga abdullahi dan abbas yake cewa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyatihi ai idza haddatha alqa shaytanu fi hadithihi yayin da yazo yana zantar da mutane sai shaidan ya rika jefa wani abu cikin zancensa zantar da mutane suna yiwa yana karanta musu alkur'ani da cikin ma cikin zantar da su ne da abin da Allah subhanahu wataala ya masa wahayi to sai Allah ya jefa wani abu cikin karatun da yake yi to wannan fassarar ita ce fassarar mafi yawan malaman tafsiri abinda suka fassara kalmar tamanna shi yasa a cikin ah, da muke fassara ayar ita muka fara ambata idan tamanna idan yayi karatu saboda ita ce mafi yawan malaman tafsiri suka zaba a matsayin ita ce ayat take nufi duk da cewa akwai kauli na biyu da zamu ambata ibn al-qayyim alaihi rahmatullah cikin igasatul lahfan yana cewa والسلف كلهم على أن المعنى إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته yace magabata dukansu suna kan wannan ma'anar cewa idan annabi ko manzo yayi karatu sai shaidan ya jefa wasu wasi cikin karatunsa daga cikin malaman da suka yi wannan cikin magabata akwai mujahid ibn jabr almajirin abdullahi dan abbas akwai zahak ibn muzahim shi wani almajirinsa kuma ni ya jingina wannan a cikin littafin sarmuzul kunus tafsirin fi tafsirin kitab aziz ya jingina wannan tafsirin cewa shine tafsirin yawancin malaman tafsiri A ibnu jarir as-sabari shaykhul mufassirin yake cewa fa kalami idan don haka fassarar ayar yadda take kenan wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tala kitaballahi ba mu aiko wani manzo ko annabi gabaninka ba face idan ya karanta littafin Allah wa qara'a aw haddatha wa takallama yayi karatu ko yayi zance ya zantar da mutanensa alqash shaytanu fi kitabillahi allazi talahu wa qara'ahu sai shaidan ya je ba shubha da wasi a cikin littafin da yake karantawa aw fi hadithihi alladhi haddatha wa takallama ko kuma cikin bayanin da yake wa mutane sai shaidan ya je ho waswasi da shubha a cikin bayanin sa dan ya rudar da mutane a kasa gane shi wannan shine abinda ibnu jarir at-tabari shi ma ya tafi akan sa wajen fassara ayar akwai magana ta biyu ita ma tana nan wasu daga cikin malamai suna akanta cewa tamanna ana nufin tamanna daga tamanni ne wato buri illa idza tamanna sai idan yayi buri ya ci alwashi wato ya yayi fatan mutanansa su musulunta mutanansa su bi Allah su bi manzansa ya saka fatansa anan ya sa burinsa a kan wannan to kenan sai shedan ya zo ya jeho wani abu wanda zai sa mutane su ki musulunta sai ya jefo wata shubha da za ta ƙara wato rikita kan mutane ta ƙara tarwatsa masa mutanensa wasu malamai haka suka fassara ayar wato babu wani annabi da zai yi fatan mutanensa su musulunta ya ƙulla burin haka a cikin zansa face sai kaga shaidan ya zo ya kawo ta shubha ya kawo wani rudani ya kawo wani yabutsun fahimta ya tada kura mutane sun kasa fahimtar gaskiya ce to wannan su waɗannan malamai suka ce to wannan shine abin da ake nufi daga cikin malaman da suka yi wannan a cikin magabata akwai muhammad eh, ibn ka'ab al-qurazi wanda je muka yi dan tsokaci a kansa cewa ɗaya daga cikin masana tafsiri ne daga cikin tabi'ai mutanen madina hakanan daga cikin malaman tafsirin da su suka yarda cewa wannan shine tafsirin ayar akwai al-khazin akwai al-qasimi da kuma ibn ashur da duk suna cikin malaman tafsiri a tafsiransu haka suka faɗa za mu ga anan ubangiji subhanahu wataala ya shafe maf'ulin tamanni din yace illa idza tamanna illa idza tamanna hakanan an shafe maf'ulin alqadim illa idza tamanna sai idan yayi fata to fatan me ba faɗi fatan me yayi ba alqash shaytanu shaydan sai ya jifa me ya jifa ba a faɗa ba amma muka zo gundarin fassarar ayar mukan gindaya abinda ake nufi a cikin ma'anarta muka ce alƙash shaitanu fi umniyatihi shaitan zai jefa waswasi da shubha a cikin karatunsa sai mu faɗi maf'ulin bihi din amma an shafe shi in ka ce illa idza tamanna ai ahabba sai idan yayi buri to burin me shine imanin qaumi yayi burin mutanen wato yayi fatan mutanensa su yi imani ya ƙwalla faransa akan haka shine ma'anar tamanna ya kwalla faransa akan mutanensa su yi imani sai zama alƙas shaifan shaidan sai ya jefa mai zai jefa shine wasi. ya sefa wato wasi da rudani da ƙaiƙayi a cikin zukatan mutanen sai ya kawo wani abin da zai ƙara baza masu ya ƙara ruda su su kasa fahimtar addinin Allah manzan nan ko annabin nan ya kasa cimma burinsa ya kasa samun abin da yake fata saboda haka abin abinda shaidatin yake jefawa shine abinda zai hana mutanen su yi imani ya kasa cimma bukatarsa ko a karatu ko kuma a fatansa in a karatu ne zai jefa wata shubha a cikin karatun gashi an yi karatu fes-fes babu wata babu wata matsala amma sai wani abu zai fada cikin kunnen masu karatun na shakka da shubha kai a cikin karatun nan fa an ce kaza yanzu wannan abin kuwa ya yake shikenan sai su fara tantama a cikin karatun shedan ne zai jefa wannan ba wai shi mai karatun ne zai jeho shi buhar ba a shi karatun zai tafi face babu wani abin da yake cikin sa na rudani amma shedan ne zai lallaba ya jefa shi buhar a cikin karatu wannan tana faruwa ko yaushe sannan Allah subhanahu ala ce fa yansakhu Allahu ma yulqi shaitan. sai Allah ya shafe abin da shaidan dinnan yake ya bata abin da shaidan dinnan yake jefawa idan a karatun annabi ne ya jefa wani abu a cikin kunnen masu sauraro na wasu wasi da rudani sai kuma Allah subhanahu wata'ala ya zo ya shafe wannan ya bata wannan wasu wasu sai ka ga dandanan mutane sun dawo sun fahimci karatun ina ya sa gaba ko kuma idan fata ne yake yi na mutanensa su musulunta shi kuma shaidan ya kawo nan rudu ya jefa musu wata shubaha, shi ma sai Allah zai bata wannan sun da wannan ke shikenan sai kaga abin da yake fata ya samu Allah subhanahu wataala cika masa burinsa to Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a Majmu'ul Fatawa yi bayani akan wannan wanda shi ma ya karkata zuwa ga cewa karatu ake nufi a wannan ayar ba wai ana nufin fata na zuciya ba yace walin nasu fiha qawlani mashhurani ce mutane wannan nufin malamai suna da kauri guda biyu shahararru game da wannan tafsirin wannan ayar ba'da ittifaqihim ala anna da tamanni huwa at-tilawati bayan sun ittifaqi cewa at-tamanni ana nufin karanta Alƙur'ani. kama alaihi mufassiruna min as-salaf kamar yadda magabata suka tafi a kansa. kamar yadda yake cikin faɗar Allah wa minhu ummiyuna la ya'lamuna kitaba illa amaniya wa amma man awwala tamanni ala tamanni alqalbi fa fi ta fihi kalamun akhar ya ce amma wanda ya fassara tamanni cewa ana nufin wato fata ko cin buri a zuciya ya ce wannan wata magana ce da ba ya ce duk da cewa ayar wasu za su iya cewa ta umar ai tana iya kunsar duka abubuwan biyu sun yi karatu kuma sun ci burin mutanen su su imani sun yi karatu kuma suna burin mutanen su su imani sai ya ce amma dai ma'anar farko da muka fara faɗa ita ce tafi shahara a gurin malamai a tafsiri kuma shine zahirin alkur'ani kuma shi Allah yake nufi domin a can ƙarshe Allah ya ce fa yansakhu Allahu ma yulqi ash-shaytan thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim liyaj'ala ma yulqi ash-shaytanu fitnatan lil ladina fi qulubihim mara Allah ce sai Allah ya ya goge ko ya bata abin da ya jefa sannan Allah ya tabbatar da ayoyinsa wallahu alimun hakim Allah mai ilimi ne ko mai hikima ne dan ya sanya abinda shedan din dan ya jeho ya zama fitina ga waɗanda suka yi ga waɗanda suke da cuta a cikin zuciyarsu yace to kaga wannan ba zai yiwu ba sai idan akwai wani abu da shi annabin ya bayyana a zahiri ba wani abu da kawai ya ci buri a ransa ba ga abinda kawai ka ci buri a ranka ai ba za a ce an kawo rudu da wasu wasi a cikin sa ba tunda baka ma faɗa ba balle har wani ya zo ya kawo rudu da wasu wasi a ciki ka bar abin a ranka amma abinda da ka furta ka zantar ka karantar shine za a iya jefa rubu a cikinsa an gane shi yasa ibnu taymiya yake cewa wa hadha kulluhu la yakunu fi mujarradi alqalbi idza lam yatakallam bihi an-nabiy wannan ba zai zama kawai abu ne wanda yake cikin zuciya annabin bai yi magana da shi ba saboda haka wannan shine abinda da yawa daga cikin malamai suka tafi akan sa haka nan shine abinda ash shantiti a cikin littafinsa adwa'ul bayan ya ce shi ne abin da yake karara ya kamata a fahimta daga cikin wannan ayar shedan yana jeho wani abin da zai jefa wa mutane wasu wasi cikin abin da suke ji na karatun alkur'ani domin wannan abin da zai jefa na wasu wasi ya sa ya zanto fitina ga waɗanda suke da cuta a zuciyarsu mummune kuma su ƙara yaƙini akan abin da suke kai na cewa gaskiya ne wannan abin Allah subhanahu wataala ya kashi ne dan ya zama jarraba ga wasu kamar yadda zamu gani a cikin karatu to anan ne da yawa daga cikin malaman tafsiri suke kawo wata kissa da ake ce mata qissatul gharanik qissatul gharanik al gharanik kalmar gharanik jam'i ne na gharnuk gharnuk kuma yana nufin gauraka zan tsuntsu wani tsuntsu yana nan ana ce masa gauraka shine gharnuk to suna kawo wata kissa a nan suna cewa ita ce sababin saukar wannan ayar wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna suka ce wannan kissar da ta faru ita ce dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayar suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama a makka bayan mutanensa sun yi hijira zuwa habasha hijirar farko sai zo yana karanta suratul najmi har ya zo faɗar Allah subhanahu wa ta'ala a fara'aitun lata wal uzza wa manata salisata al'ukura alakumun zakaru wa lahul unsa eh? tilka kismatun biza tilka idan kismatun biza wai da ya zo yana karanta wannan ayat da ya ce a fara'aitun lata wal uzza wa manata salisata al'ukura ku bani labarin lata da uzza da manata ta uku ta ukunsu waɗanda duk sunayen gumaka ne na larabawa da suke bautawa Wani suna da kewaye da ka'aba suna bauta musu to wanda ya zo wannan ciki na sai shaidan sai ya jefa akan harshen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya jefa masa wata kalma tilkal gharani kul'ula wa inna shafa'atahunna la turtaja wai waɗannan gumaka gaura koki ne madaukaka kuma ana fatan samun ceton su. ƙurashawa ko kafirai da suke kewaye da shi suna jin ya faɗi haka yana zuwa ƙarshen sura fasjudu lillahi wa abudu sai kawai suka faɗi suka yi sujjada tare da shi tare da musulmi gaba ɗaya wannan sujjada da suka yi sai labari ya yadu ya bazu har zuwa kunnan mutanen da suka yi jira zuwa habasha cewa mutanen makka sun dawo musulunci saboda an ji labarin sun yi sujjada tare da annabi sallallahu alaihi wasallama shine sai suka tattaro yana su yana nasu suka dawo cewa gari ya samu lafiya komai da komai yanzu ya daidaita suna dawo suka samu ashe labarin ba gaskiya bane to shine wasu suka koma wasu kuma suka ci gaba da zama to anan ko kula kissar abin da take cewa ba wai ana magana annabi ya karanta wa mutane suratul najmi ya kai karshen sura sun faɗi sun yi sujjada ba wannan ne abin da ake tattauna a kai ba wannan ya tabbata annabi ya karanta suratul najmi kafirai sun kewaye shi a lokacin suna sauraron karatunta aka je ƙarshe yana faɗar ayar ƙarshe fa'budu lillahi wasjudu wasjudu lillahi fasjudu lillahi wa'budu yana faɗar wannan aya ta karshe sai duka suka faɗi suka yi sujjada tare da shi kuma sannan wannan labari ya je kunnen mutanen habasha sun ji cewa ai mutanen ƙurashawa sun musulunci za ka suka dawo wani labari ya tabbata amma inda gizo yake saƙa inda ishiyo da labarin da ake danganta shi da saukar wannan ayar aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul najmi da yazo daidai wannan gaba afara'aytum al-lata wal uzza wa malata thalithata al-ukhra sai aka jefa masa a cikin harshen sa akan harshen sa sai aka ji shi yana cewa tilkal garanin kul'ula wa inna shafa'ata hunda da turtaja to a nan ne yi zai ke saka wannan ƙisar, kisa ce da tabbata ba ba gaskiya ba duk wanda ya zo ya kalle ta zai gane cewa ba gaskiya ba shi yasa malamai suka yi ta a kanta ta fuskoki daban-daban ta fuskar ingancin ruwayar duka hanyoyin da aka rawaito ruwayar nan babu ɗaya da ta inganta duka hanyoyi ne masu rauni duka hanyoyi ne masu rauni sannan kuma ta fuskar ma'anar ta ma in aka tsaya aka yi tsaiko da tunani akan ma'anar kisar da inda aka faɗe ta ba za su taɓa yiwa ta inganta ba kuma a ciki babu kiyaye wahayi da Allah subhanahu ta'ala yake yi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun in ya zanto shedan yana iya jefa wasu kalmomi akan harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya banguma ka kuma Annabi ya faɗe su bai kula ba kaga maganar kare wahayi ba ta tabbata ba kenan to insha Allah za mu tattauna akan wannan kissar a karatunmu na gaba don mu yi bayanin yadda ta zanto bata inganta ba saboda ta yaɗu a cikin littattafan tafsiri wasu sun rungume ta sun gina tafsiri a kanta akan cewa ita ce dalilin saukar wannan ayar amma idan muka ji abinda malamai suka faɗa dangane da wannan kissar za mu ƙara tabbatar da cewa wannan ayar ba ta da alaka da waccan kissar da ta faru kuma wannan ayar tana da ma'anarta wanda insha Allah a cikin tafsirin da za mu yi wa ayar za mu fito da ma'anarta ƙarara a fahimci inda ta sa gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh